malam mai haka yalla ka raina mu hankali ka zo ka same ni ina tuka ina ina tuka ina tuka tuka ina ibar ruwa ka zo ka wannan ka san wanda ya eh? gyara ta ubangida na ne ya gyara yo me ruwa ubangidan ka Allah rahma da aka ce gyara ta sa gyara ta to kuma shike na zo kuma ka wannan din Allah Allah Allah Allah na ka san Allah uban gidanka da aka ce gari da kasu gari kuma shikenan uban gidanka ya zo shikenan ka zo kuma kana kana bata mun da ruwa eh wannan ni babu guda biyu da zan kirgo an wai uban gidan naka uban gidana baban gida bare bare ne uban gidana shine shine